هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما الله ne wanda ya saukar da tabbata da natsuwa a cikin zukatan muminai domin su ƙara imani akan imaninsu rundunar da take cikin sammai da ƙasai mallakin Allah ce shi kaɗai, yana ƙarfafa wanda ya ga dama daga cikin bayansa da ita, hakika Allah masani ne ga maslahar bayansa, kuma mai hikima ne cikin abin da yake gudanarwa na taimako da ƙarfafawa.